Barka da zuwa tashar tsakar gida. Jarumi Abdullahi Kano na cikin wani hali, Ahmad Musa ya bashi dubu ɗari biyar. Umaira ta ce a basu da rarara za su kula da shi. Jiya wani labari ya fara karaɗe shafukan sada zumunta daga shafin Fauziya D. Suleiman game da halin da dattijan jarumin nan Abdullahi Kano da aka fi sani da takarkuzu na Bodara yake ciki. na rashin lafiya da ya kai shiga makanta, ga kuma an sa gidan da yake haya a kasuwa za a siyar ba shi da inda zai zauna a yau kuwa sai ga bidiyo wata kafa yaɗa labarai ta zinariya sun yi hira da dattijan inda yake tabbatar da halin da yake ciki na abin a tausaya yanzu zancen da nake wannan gida da nake ciki an sa shi ma a kasuwa ba gida na ba ne haya nake yi a yanzu a cikin wannan al'amari da nake yi yanzu in an ce na mallaki gida mai ɗimbin yawa wa waɗansu mutanen da suke kallo na sai su ce gaskiya ne amma wallahi tallahi ɗaki ɗaya a ce nawa ne wannan wadda na mallaka ba da da shi a cikin ayyukan da nake da wannan shekara na makance yanzu zancen da nake yi mai kallo na ba na gani ni sai dai ya ganni amma ni ba na ganin sa ba na gani idan ya makance an yi aiki a wannan ido bai gani ba aka zo aka sake yi a wannan idan bai gani ba daga ƙarshe daktoci sai suka gaya mun wai wata cuta hawan jini a kalahoma ko kuma daktoci sun riga sun yi kiyasin cewar wannan ido ba zai gani ba sai dai ƙarƙuzu sai dai ka haƙura haka duk da ka baya kenan su kuwa su mandawari ai da ɗaɗɗu ne a gare ni kuma yadda muke maganar sun mutu kamar na jihohi kamar dai a kano akwai karo da goma akwai malam mamma akwai a waɗannan da muka yi aikin da su duk allah su tsofaffi ai yanzu ba wai al'ummar kano kawai ko al'ummar jos ko na kaduna ko na lagos duk al'ummar duniyar nan ina buƙatar a taimaka min wannan gida yanzu da aka sa shi a kasuwa za a sayar ba ni da kuɗi bayan ba ni da kuɗi ba na gani ba na zuwa ko'ina ina da 'ya'ya ina da babu magana abinci kan ma babu wannan shi ne zahirin gaskiya to kuma yau ɗinnan, yau yadda take sai an daure duk abin da za a yi min na san abin da za a yi mini abu ne wadda in allah ya so ya yadda sadakar jariya ne bayan an yi min za kuma ka je ka samu abin da kake nema a inda za ka tafi lahira ka je ka kwanta insha Allahu to ina neman wannan taimako a taimake ni ko ko ba wannan gida ba ma da nake ciki ni dai in samu abin da zan dan gangara lahira na tafi gidan da za a zo a ce wannan gidan wane ne taimaka masa aka yi saya kuma a tallafa mun da kayan abinci bayan kayan abinci a tallafa min da ɗan abin da na rika samu ina rikewa a takaice dai ba na gani ba ni da lafiya ga shekaru masu yawa saboda haka wannan abin da nake magana duk wanda yake da niyya zai taimaka mun a'a miliyan goma ne miliyan biyu ne miliyan ɗaya ne naira hamsin ne naira ɗari ne to taimaka min ta kan account ɗin bidiyon da yake muna yake kallo yanzu fi lillahi masu hannu da shuni su ake baiwa murjin zare daga ganin wannan an shiga damuwa sai dai ba da jimawa ba aka ci sanarwa daga dokin karfe tv da ke bayan dan kwallon kafa Ahmad Musa ya ba shi tallafin naira dubu ɗari biyar gami da ba da cigiyar gidan da za a siya masa. Daga bisani ma dai Aisha Umaira ma ta yi bidiyo inda take bayyana ba su da labarin halin da dattijan yake ciki. Amma tun da ta sani za ta sanar da harara don haka mutanen gari su dakata da tallafa masa su za su yi ƙoƙarinsa a cikin masana'antar don ganin sun taimaka masa. Assalamu alaikum warahmatullahi barkamu da warhaka da fatan kowa ya waye gari cikin ƙoshin lafiya. Ina mana fatan alkhairi ga baki ɗayan mu. To na waye gari da wani bidiyo na ɗaya daga cikin iyaye a cikin wannan masana'anta wato Babakar Kuzu na ga mutane suna ta tagin suna ta tagin ɗina a kai to Allah dai ya sa hankali na kai kai na na kalli bidiyo din shi wanda ya fito ne a wannan bidiyo din yana faɗan cewa yana fama da lalura na rashin gani sannan kuma gidan da yake ciki an sa a kasuwa sannan kuma ba shi da abin da zai ci a gidansa. to hakikanin gaskiya wallahi ba mu da masaniya akan wannan labarin kwata-kwata babu wani nashi wanda ya neme ni ko ya nemi rarara ko kuma ya nemi da yawa daga cikin masana'antar mu wanda na san cewa akwai masu taimako da yawa a ciki sau da yawa idan abu ya faru mutanen gari ba sa mana adalci za su ga kawan ba ma taimakon juna to ba abin alfahari ba ne mutum ya je abu ya fito yana faɗa sau da ku kuke cewa riya ne da kanku amma Allah ya sani ni a cikin masana'antar Kano ba zan ba zan iya kirga mutanen da na taɓa taimaka ba a rayuwarsu ku yi haƙuri waɗanda na taimaka ban muku da in muku gori ba sau da yawa mutane suna tagin ɗinmu su faɗa mana baƙaƙe maganganu su ci mana mutunci su ce ba ma iya taimakon juna su ce sai riya sai kaza sai kaza kuma taimakon nan Allah ya sani muna yi wallahi taimakon nan muna yi sosai in har na tabbatar da cewa mutum yana da matsala ya mun magana ni ban san mutane nawa na taimaka ba musamman dai na lalura abin da ya shafi rashin lafiya yana taimaka mutane mu sosai Allah ya sani sannan rarara ma yana yi yayi jinyan mutane da yawa a cikin masana'antar Kano wanda kuma ni ta silata ake yi ina nufin kamar yanzu idan aka faɗa mishi zai ce min a ah, humaira an ce wani kaza kaza ne bincika mana menene gaskiyar labari in muka bincika muka kalli gaskiya ne zai ce to me ya kamata a mishi wani sa'in zamu tura mutum asibiti wani sa'in zamu haɗa shi da wani namu a je asibiti yayi ta zuwa follow up har dai zuwa dai lokacin da likita ya gama ya gama faɗan final abu akan shi kamar ya faɗi me za a mishi ko kuma me ya kamata a mishi mun yi jinyan wasu wasu ma mun taimaka musu wasu sun mutu wasu suna raye to da yawa muna taimaka mutane amma dai rashin idan mun yi din ba mu fitowa mu ce mun zo mun yi shine matsalan sannan kuma kamar yanzu shi wannan baban kun ga bamu sani ba sau da yawa kuma wasu mutane na kusa da su su suke ɗaukan bidiyo kyamara kawai su kafa musu su ce su fito su nemi taimako a wajen mutanen gari su saka su su yi maganganu musamman wannan tsohon wanda na tabbatar da shirma har da ma tsufa kila ya sa shi ya manta amma duk sanda muke wani abu da ya shafi dan taimako da muke lokaci zuwa lokaci a ofishin mu kamar musamman irin lokacin azumi lokacin sallah da sauransu wallahi ba a taba manta da sunan babakar kuzu ba nan nan nan da lokacin babban sallah nan baba da dadewa ba mun tura mishi taimako da a ce mun san yana cikin wannan halin da zai da za mu taimaka mishi fiye da abin da muka masa babu wanda ya neme ni babu wanda ya nemi rarara saboda da an neme shi zai neme ne ce mun to gashi gashi ga abin da aka ce bincika mana kiji mun yi wa wannan mun yi wa yan masana'antar mu da yawa mun yi wa yan wajen gari da yawa amma ba ma faɗa musu ku mutanen da muka taimaka kun san mun taimaka muku amma ba ku fitowa ku yi adalci ku ce mun taimaka muku sai idan wani abu ya faru sai a mana ta a rinka kalubalantar mu na yi imanin a cikin masana'antar na akwai mutane wallahi da yawa da na san cewa in suka sani za su taimaka masa akwai producers akwai directors akwai jarumai da dama da in sun sani wallahi za su taimaka wa bawan Allah nan amma mu ba a faɗa mana ba kawai an zo an kafa masa kyamara an saka shi ya faɗi matsalolin da yake ciki wanda ba tare da mu an fara tuntuɓar mu ba to a yi haƙuri in Allah ya so ya yarda tun da dai sai muna yi muna faɗa za mu taimaka babakar kuzu kamar ni ni yanzu na kalli bidiyon nan wallahi ban ma iya bari ya kai ƙarshe ba na fara yin nawa bidiyo ɗin saboda na riga na ji abin da na ji a ciki zan yi wa rarara magana insha Allahu Rabbi zai taimaka ni ma zan taimaka da nawa abin da Allah ya hore min za mu taimaka mishi za mu taimake shi za mu rufa mishi asiri kamar yadda Allah ya rufa mana za mu yi aljihunmu insha Allahu Rabbi sannan kuma game da roƙon da suka yi a wajen mutanen gari a taimaka da sauransu wanda suka tura kuɗi a akawunt da aka turga aka tura 'yan wajen gari mun gode Allah ya saka da alkhairi amma ku dakatar da shi hakan Allah ya yarda mu a cikin masana'antar nan mu za mu taimaka masa tunda dai yanzu mun sani sau da yawa din ba a faɗa mana ne da wuri yanzu dai na riga na gani kuma na ga bidiyon kaman sabo ne kaman bai fi jiya ko yau aka ɗora shi ba to ni yanzu a cikin masana'antar Kano ni ce kwamiti din taimakawa Babakar Kuzu duk wanda yake son ya taimaka masa ni ya neme ne ya bani taimakon da zan bashi na san cewar kun yarda da ni kuma kun san insha Allah rabbi zan isar da sakon ku in dubu ɗaya kai niyan taimaka Babakar Kuzu da shi ne me nika tura min zan hada da mu abin da muka yi niyya in Allah ya da mu taimaka mishi da karfin mu da karfin ikon Allah insha Allah rabbi na gode Allah ya saka da alkhairi duk wanda yake son da ya taimaka Babakar Kuzu a cikin wannan masana'anta yanzu nauyin ya dawo kan mu duba tsufan shi mu duba halin da yake ciki mu duba lalurar da ta same shi mu yi iyakacin kokarin mu mu taimaka masa mu ma kuma muna fatan Allah ya taimake mu wata rana yan waje waɗanda ba 'yan masana'antar ba mun gode Allah ya saka alkhairi da irin gudunmuwar da kuke bada mun san kuna taimaka idan lokaci ya yi aka buƙaci taimako daga wajen amma dai wannan mun dakatar ku bar mana a hannunmu ni a bar man abin a hannuna insha Allahu rabbi za mu taimaka masa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 sannan a jihar adamawa muna garin mubi benin alhaji usman giwa da ke bakin kasuwa a jamhuriyar Nijar muna birnin yamai point police secor bayan likitan makka sannan a maradi ta jamhuriyar Nijar muna daura da tsohuwar likitan makka grand marche de maradi sannan za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta kamar haka